عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاته Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, yan uwan mu musulmai waɗanda suke masu niyya zuwa aikin haji shine zuwa ziyarar uh, masjidul haram da kuma gabatar da ayyuka na aikin haji muna maku fatan allah ya sa aikin haji ya kasance mai albarka kuma wanda yake karɓaɓɓe a wurin allah kamar yadda muka saba ga irin waɗannan lokuta da wannan kanat mai albarka ta ɗauki nauyin kawo muku har yanzu dai muna tare da alhazzanmu wajen ambaton abubuwan da suka shafi kurakurai waɗanda suke faruwa ga ayyuka na aikin hajji da fatar allah shi nuna muwafaka da dacewa da daidai da kuma duk abubuwa da malamai suke gaya muna dangane da abin da yake na a daidai da wanda yake na kuskure mu kiyaye har allah ya ba mu ikon gama aikin hajjin mu lafiya ba tare da mun samu kanmu cikin irin waɗannan kurakurai ba kamar yadda ya gabata nuni cewa insha allahu a zama na gaba za mu ambaci abin da ya shafi kurakurai waɗanda suke faruwa a ranar arfa daga cikin kurakuran da suke faruwa a ranar arfa shine za ka ga alhazanmu an bar talbiya shine sun bar karanta a labbaik allahumma labbaik lokacin da suke tafiya zuwa arfa ma'ana lokacin da suka bar mina zuwa arfa wannan an so mutum alhazanmu tafiyar da ake bisa hanya a shagaltu da talbiyan nan kada mutum ya shagaltu da wasu hirace-hirace waɗanda za su kai kila har ya zamanto akwai maganganu wanda zai kai cin naman wani ɗan uwa ko abun da ya kama da haka ko faɗa ma wani mutum wata magana wadda take zai sa a ɗanyi ya hayaniya domin allah ya ce faman hajjal baita fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin allah to kada yadda ya aikata jima'i lokacin da yake da harama da aikin hajji haka allah yake cewa wala fusuka kada ya yadda ya aikata wani aiki na fasikanci shine aiki na laifi wanda yake shari'a ta hana aikata sannan wala jidala kuma kada ya yi jayayya da dan uwansa shine gardama da za ta kai har an yi ɓace-ɓace a cikin aikin hajji da fatar allah ya tsare alhazanmu da samun kansu cikin wannan yana daga cikin kurakurai waɗanda suke faruwa ga alhazanmu a lokacin da suka isa arfa a ƙoƙarin alhaji cewa ba inda zai tsayawa a arfa sai ya kai ya hau hal ya je inda ake ce masa jabalun rahama wannan shi ma yana daga cikin kurakuran da alhazanmu ke yi wanda bai kamata ga alhazan mu su kallafa mu kansu cewa ba su tsayuwa ko ina a arfa sai lokacin da sun ka kai jabalun rahama domin manzo allah lokacin da ya zo arfa ya ce ya tsaya nan amma duk ko ina a nan arfa ne duk inda mutum ya tsaya hajjinsa ya yi ah, yana daga cikin abubuwan da ke faruwa ga alhazan mu wasu alhazai suna tafiya ranar arfa ranar takwas ga wata wai da nufin cewa in sun kace ranar takwas ga wata za su zauna a arfa wani ɗan lokaci saboda ko da an samu kuskure na lissahi ga wata cewa idan watan nan ya kai tara ga wata Eh, to wannan za su yi tsayuwar tara ga wata in kuma an yi kuskure yau takwas ga wata amma tara ga wata su dai hajjin su yayi wannan duka yana daga cikin kurakurai waɗanda alhazanmu suke aikatawa za ka ga wasu mutane ranar takwas ga wata amma sun je arfa sun ɗan tsaya wani zai yi awa ɗai waɗannan duka suna cikin abubuwan da alhazanmu kada mutum ya afka kansa a ciki sannan daga cikin kurakurai akwai alhazanmu za su tsaya duk inda sun ka samu hili za su tsaya to dole alhaji sai ka yi kokari ka san ina ne a iyaka arfa domin kada tsayuwarka ga arfa ya zan ka zan wajen arfa sai mu yi kokari mu yi kokari iyakayin mu mu ga cewa mun tabbata duk inda za mu yi tsaye wannan ta arfa to ya kasance mun yi ta cikin arfa din nan sannan mu yi kokari kada mu kasance mutum yana cikin hilin arfa wanda an kaso mutum ya dage da addu'a da roƙon allah da karatu alkur'ani ya zan ya kasance daga hira ko kuma ya yi shiru da abin da ya kama da haka wannan duka bai kamata alhazan mu ba abin da an kaso ka shagaltu da zikirin allah da kuma abin da ya shafi karatun alkur'ani da sauransu shine abin da an kaso mutum ya shagaltu da shi ranar arfa da kuma yawan addu'a da istighfari da roƙon allah shi a abin da ya kamata ga alhazanmu ba alhaji ya zo ya samu wuri ya yi zaune ya yi shiru ba abin da yake ba yana daga cikin abubuwan da suke faruwa ga alhazanmu ranar arfa wani yana ganin cewa duk wanda bai tsaya ba ga inda yake jabalin rahama to kamar hajjinsa bai yi ba wannan kuskure ne alhazanmu sai su yi kokari su gyara wannan kuma kada su afka kansu a cikin irin wannan kada ka lizimta kanka cewa dole sai ka je jabalin rahama akwai wasu waɗanda suke ƙoƙari idan sun ka hau jabalin rahama suna shiga wata ƙubba wadda wannan ƙubba ga abin suke cewa har suna ambatonta cewa ƙubbatu adam alaihi salatu wassalam wannan duka kuskure ne wasu idan sun kaje har suna sallah raka'a biyu ga wurin wasu ma suna yin dawafi a cikinta wannan duka kun ga kuskure ne bai tabbata manzo allah na aikata wannan ba sannan alhaji mu ka yi ƙoƙari kada ka ɓata lokacinka ga banza ga tsaye wannan ta arfa ya zamanto ba abin da ka fa'idanta da shi ka yi ƙoƙari tsaye nan da an ka yi a arfa ya kasance ka ɓata wannan lokaci gaba ɗaya ga ambaton allah da kuma karatun alkur'ani da abin da ya kama da wannan sannan ya kasance kada a bahilan arfa sai lokacin da rana ta faɗi wannan yana daga cikin abin da ya kamata alhazanmu su kiyaye kada mutum ya aikata abun da yake ya kasance mukhalafa ga sunna ma'ana abun da duk bai daidai da sunna ba ga aikin ka na hajji ka yi kokari ka kauce masa don allah ya sa aikin hajjin ka ya zan aiki karɓaɓɓe a wurin allah wannan shine abubuwa da a takaice waɗanda alhazanmu ya kamata su kiyaye a ranar da an ce suna wajen tsayuwar arfa domin abubuwa da dama suna faruwa. kamar yadda nake cewa alhaji ka yi ƙoƙari ka wannan lokutan kan arfa dukka cika su da zikirin allah da kuma karatun alkur'ani da istighfari da sauran abubuwa wannan shi abin da alhaji mu ya kamata ka kiyaye kada ka yadda wani ya ɗauki hankalinka ga wata hirar duniya ko tunanin wani abu ko kuma kalle-kalle ko kuma ƙoƙarin hawa wasu wurare ko cewa a yi wata ziyara lokacin da ake a hilin arfa wannan duka bai kamata ba da fata alhazanmu su yi ƙoƙari su kiyaye waɗannan abubuwa domin allah ya sanya mu aikin hajjin su albarka da fatar allah ya ba mu ikon kiyaye haka wannan a takaice kenan. sai mu je insha Allah zuwa abubuwan da suke faruwa na kurakurai idan kuma aka isa a muzdalifa wannan suma alhaji sai ka yi kokari ka ga cewa duk irin waɗannan kurakurai da an ka ambata yi kokari kai yanka ka ga cewa Allah tsare ka daga afkawa cikin waɗannan kurakurai daga cikin waɗannan kurakurai akwai sauri ko kuma gudu za ka ga wasu alhazanmu da an fita daga filin arfa za a fita da gudu da sauran abin da ya kama da haka manzo Allah ya hana a yi haka nan manzo Allah ya ce a tafi da natsuwa har zuwa inda an ka isa muzdalifa wannan sai alhaji ka kiyaye da fatar Allah ya sa ka zan mai koyi da ɗabbaka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwa da suke faruwa na kurakurai shine mutum ya sauka ga wani wuri wanda bai cikin muzdalifa wannan shi ma alhaji sai ka yi kokari alhamdulillahi mutanen makka sun yi kokari duk kowane wuri za su nuna muku iyakacinsa ma'ana idan an ka zo arfa za ga duk sun sa alama wadda take nuna maka duk inda kake a wannan wurin duka kana cikin hilin arfa haka musdalifa sai ka yi kokari in ma alhazanmu irin mutanenmu waɗanda ke zuwa daga ƙauyuka waɗannan sai su yi ƙoƙari kada ku ƙi tambaya duk abin da ba ku gane ba ku tambayi waɗanda suke ansa su su zan su ne masu jagorancin ku ga ayyukan ku na haji ku ce masa nan shi inda nike malam shi ina cikin ina cikin arfa ko kuma nan inda nike malam ina cikin eh, muzdalifa ya ce maka eh lalle nan kana cikin muzdalifa wannan shine abin da ya kamata aikata sannan yana daga cikin abubuwa da suke faruwa ga alhazanmu lokacin da aka je muzdalifa alhazanmu za su isa muzdalifa amma kuma ba su kwana a muzdalifa wannan shi ma yana daga cikin kurakuran da alhazanmu ke aikatawa wajibi ne ga alhazanmu su kwana a nan muzdalifa duk irin abun da kake gani na cinkoso to ya haƙuri ka kwana nan domin haka ya tabbata ga sunna haka manzo allah aikata daga cikin abubuwan da ke faruwa idan aka ba arfa zuwa musdalifa akwai masu tsayawa su yi sallah magariba da isha'i a saman hanya wanda wannan bai tabbata ba cewa manzo Allah bai yi sallan magariba da isha'i ba sai da isa a musdalifa wannan shine abin da ya kamata alhazanmu su yi kokari su kiyaye wannan duk abin da za su yi na aikin su na hajji su yi kokari su yi sa daidai da irin yadda manzo Allah ya koyar da sahabbansa domin Allah ya sanya ma aikin hajjin albarka da karba yana daga cikin kurakurai wanda yake faruwa a muzdalifa shi ma a alhazanmu wasu suna tsayawa a muzdalifa har lokacin da rana ta fito wannan shi ma kuskure ne wanda ya kamata bayan sallah asuba mubasharatan ake son alhazanmu mu su fita daga musdalifa wannan shine abin da ya kamata alhazanmu su yi kokari su kiyaye a duk abubuwa da kuke jin muna ambata a waɗannan wurare abubuwa ne wanda manzo allah ya aikata da sahabbai kuma duk inda an kaje yana ce ma sahabbai huzu an nima huzu suka kum ku zo ku koyi yadda ake aikin hajjin ku gare ni tun ina da rayuwa kamar manzo Allah Allah ya masa ishara da cewa lalle za a zo da abubuwa waɗanda suke sun saba ma shari'a waɗanda suke ba su yi daidai da koyarwarsa ba shi yasa manzo Allah yake ce masa habbai ku zo ku ga yadda ake aikin hajji gare ni domin kada Allah ya anshe ni kafin shekara mai zuwa ya kasance wasu abubuwa ba ku ga yadda ake aikata su ba shi yasa kuma sahabbai suka bi manzon Allah sau da kafa duk inda ya aikata wani abu suna kokari su aikata wannan haka ya kamata mu ku kasance masu kokarin aikata duk ayyuka waɗanda suke yin na aikin hajjin ku ya kasance an aikata su daidai da sunna da koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a takaice kenan abubuwan da suka rataya da muzdalifa daga cikin abubuwan da ya kamata mu ɗan ambata a takaice shine akwai kurakurai waɗanda suke faruwa ga alhazzanmu lokacin jifa a lokacin jifan nan wasu alhazzanmu idan an ka aka zo a muzdalifa za su cinci tsakkuwa idan sun ka cinci tsakkuwan nan wasu suna wanke wannan tsakkuwa kai ba shi ba wani da turarensa cikin kwagirinsa bayan an wanke tsakkuwan nan za a sanya mata turare tana kamshin turare ya dan uwa alhaji waɗannan abubuwa duka ba aiki ba ne wanda sunna ta tabbatar da shi aiki ne wanda yake yana daga cikin aiki na bid'a wanda duk irin yadda kake ganin kayan aiki mai kyau kamar yadda muke cewa manzo Allah yake cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun kada ka aikata duk abun da yake shari'a bata tabbatar maka da cewa ya tabbata ga sunna ba komi kyawun wannan aiki barinsa shi yahi alkhairi domin Allah yana cewa fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim yan uwa da fatar ku kasance tare da mu bayan wannan dan hutun rabin lokaci domin mu wasala ga darasin da zai zo insha Allah da fatar mu ji cewa a takaice mu kai karshen abubuwan da suke akhda waɗanda suke faruwa ga ayyuka na hajji ah, assalamu alaikum wa rahmatullah